Wasiƙa ta uku ta Yohana Daga dattijon nan na ikkilisiya zuwa ga Gayus, ƙaunatacce wanda nake ƙauna da gaske, ya ƙaunatacce na, ina addu'a ka sami zaman lafiya ta kowace hanya da kuma lafiyar jiki, kamar yadda ruhunka yake a zaune lafiya. Na yi farin ciki ƙwarai sa'ad da waɗansu ’yan uwa suka zo suka shaida gaskiyarka. yadda hakika kake bin gaskiya. Ba abin da ya fi faranta mini rai kamar in ji ’ya'yana suna bin gaskiya. Ya ƙaunatacce na, duk abin da kake yi wa ‘yan uwa, aikin ban gaskiya kake yi, tun ba ma ga baƙi ba, su ne suka shaida ƙaunarka a gaban ikkilisiya. Zai kyautu ka raka su da guzuri, kamar yadda ya cancanci bautar Allah, domin saboda sunan nan ne suka fito. ba sa kuma karɓar kome daga al'ummai, domin haka ya kamata mu karɓi irin mutanen nan, mu ɗau nauyinsu domin mu zama abokan aiki da su a kan gaskiya. Na yi wa ikkilisiya ‘yar wasiƙa, amma shi Diotarifis wanda yake so ya fi kowa a cikinsu ya ƙi bin maganarmu. Saboda haka in na zo zan tabbatar masa da abin da yake yi, yana surutu game da mu. yana ɓaɓɓata mu, wannan ma bai ishe shi ba, har ya ƙi wa ’yan uwa ba. yana kuma hana masu so su marabce su, yana fitar da su daga ikkilisiya. Ya ƙaunatacce na, kada ka kwaikwayi mugun aiki, sai dai nagari, kowa da yake aikin nagari na Allah ne, mai mugun aiki kuwa bai san Allah ba sam. Dimitriyas yana da kyakkyawar shaida a gun kowa, har gaskiya kanta ma tana yi masa shaida, mu ma mun shaide shi, ka kuwa san shaidar mu tabbatacciya ce. Da kam, ina da abin da zan rubuto maka da yawa, amma yanzu na gwammace kada in rubuto a wasiƙa, ina sa zuciya mu ba da daɗewa ba, sa'an nan ma yi magana baka da baka. Salama ta tabbata gare ku. aminanmu suna gaishe ka, ka gaida aminanmu kowa da kowa.